kasancewar danna kan subscribe da kuma kan ƙararrawa shine zai baku daman ganin sabbin bidiyo da zarar mun daura. A wannan channel namu mai albarka domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya. Allah ya sa mu dace. Allah kuma ya mana jagora. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yau kuma gashi mun zo muku da maganin jinnu wato maganin aljanu mujarrabun kuma sariran insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan sirri za mu yi bayani a kansa sirri na farar albasa na maganin jinnu wadda ake haɗa shi da kursiyo ko mai sauƙi insha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma duk wanda ya jarraba zai rabu da wannan matsala na jinnu ko namiji awwalau ko mace ce. insha Allah subhanahu wata'ala aka jarraba wannan sirri za a ramu da matsala na jinnu da izinin Allah subhanahu wata'ala ko aljanu masu firgitar da mutum aljanu masu rikita mutum masu sa mutum firgita ko sahi wanne ne insha Allah wannan maganin jinnu ne bi izinin Allah kafa karfin aljanu don uban san ka wannan sirri bi izinin Allah da haka a daure a saurari wannan sirri za mu faɗe shi har zuwa ƙarshe insha Allah sirri ake hada da farar albasa mujarrabun kuma sadida yadda ake hada wannan sirri kuwa shine maganin jinnu mujarrabun insha Allah duk wanda aljanu ko kuma aljanu suke damunsa ko kuma suke sa masa wani razana ko kuma suka sa masa wani ciwo a jikin shi a takaice dai wanda yake so Allah ya raba shi da su to ana samun farar albasa guda guda bakwai idan ka samu farar albasa guda bakwai sai ka dake su a turmi idan ka dake su a turmi ka sa musu ruwa ka matse su sai ka rubuta ayatul kursiyu kafa 99 sai ka rubuta ayatul kursiyu kafa 99 ka wanke ta da ruwan wannan farar albasar ka shanye shi amma fa babu daɗin sha a baki idan ka kai bakin ka kai tis ɗin ba zai maka daɗi ba amma bi Allah subhanahu wataala idan kai wannan da yardan Allah ka haɗa wannan sirri ɗin ka rabu da wannan matsalar ta aljanu a jikinka ko kuma a jikinki insha Allah subhanahu wataala duk wanda ya jarraba wannan sirrin zai rabu da wannan matsala na aljanu na jinnu bi Allah subhanahu wataala kamar yadda muka faɗa muku za mu ƙara maimaitawa domin a fahimce shi da kyau amma an har ne farkon ziyartar ku wannan channel namu mai albarka ko kuma farkon ziyartar ki wannan channel namu mai albarka sai ku daure ku dana mana kan subscribe da kuma like da karrawar sanarwa gami da yin sharing ɗin bidiyon mu a kafafen sada zumunta domin ƴan uwa musulmai su ma su gani su amfana kuma sai rika da muke barwa a wannan channel namu mai albarka ko ba ku ba dan Allah in kun ji mai irin wannan matsala din ku taimaka musu a jarraba a ga ikon Allah bi Allah subhanahu ta'ala za a waraka daga wannan matsala din insha Allah wannan sirri ne mujarrabin kuma sadidan wanda an jarraba an gani maganin aljanu ne insha Allah duk wanda ya jarraba zai rabu da shi ana samun farar albasa guda bakwai sai a daka su a turmi a haɗa daka su a turmi sai a same su a jika su a cikin ruwa a matse sai a cire albasa din sai ka rubuta ayatul kursiyu kafa casa'in da tara sai ka wanke da wannan ruwan da ka matse faran albasa ɗin da shi idan ka gama wankewa sai ka shanye kamar yadda na faɗa muku babu daɗin sha a baki amma sha Allah in har matsala ce ta jinnu bi izinin Allah subhanahu wata'ala in kai wannan da izinin Allah za ka rabu da shi alfarman fayyan halitta Allah ya mana jagora Allah kuma ya mana ruwan cuta dukkan abin da muke tsoro duniya da lahira Allah ka mana tsari da shi ya Allah dukkan mai nufinmu da sharri Allah ka maida masa kayan sa kansa kuma Allah karka ba mu ikon nufan wani da sharri Allahumma inni a'udhu bika min sharri al-ma'ajir wa ahadiru Allahumma inni a'udhu bika min sharri al-ma'ajir wa ahadiru Allahumma inni a'udhu bika min sharri al-ma'ajir wa ahadiru Allahumma fa ayyuma mu'minin sabawtuhu faj'al zalika lahu qurbatan ilayka yawmal qiyamah Allahumma fa ayyuma mu'minin sabawtuhu faj'al zalika lahu qurbatan ilayka yawmal qiyamah اللهم فأجب مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك من القيامة اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة الشر المسيح الدجال duwar da bai gane ba kuma zai iya tambaya insha Allah subhanahu wataala in har muna kusa zan bashi amsa bi iznillahi subhanahu wataala Allah ya sa ayi adaci duk wanda ya jarraba sirrinka da nake barawa anan nan Allah ya sa ayi adaci danna kan subscriber da kuma kan ƙararrawa shine zai baku daman ganin sabbin bidiyo da zarar mun daura. A wannan channel namu mai albarka domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya. Allah ya sa mu dace. Allah kuma